Majalisar Dokokin Jihar Naija da ke tarayyar Najeriya ta nuna rashin gamsuwa da ayyukan cigaban al'umma da aka gudanar a ƙananan hukumomi 25 da ke faɗin jihar. Kwamitin kula da harkokin ƙananan hukumomi a majalisar shine ya gudanar da wani rangadin gani da ido a ilahirin ƙananan hukumomin inda ya gano abin takaici na rashin samun ci gaban da ya kamata a yankunan kananan hukumomin jihar ta Niger. Honorable Dini Umar memba ne a cikin wannan kwamiti na majalisar. To mun zagaya ƙananan hukumomi guda 25 ainihin gaskiya mun dai lura da wani abu. Jiha gwamnatin jiha ba ta wasu kuɗi kuma ka san ba abin da za a yi in babu kuɗi shi yasa ayyukokin da suka yi za su yi aiki a bisa ga abin da aka ba su ne kuma kuɗin da aka ba su bai taka kuɗi ya karya ba zagayen dai ya nuna wa 'yan majalisar akwai nuku-nuku a wasu shirye-shiryen da gwamnatin jihar Niger ta bullo da shi da nufin raya karkarar jihar kamar shirin samar da hanyoyi masu tsawon kilomita goma-goma a ilahirin ƙananan hukumomin jihar inda a yanzu majalisar ta gano ƙananan hukumomi uku ne kacal aka kammala aikin daga lokacin da aka fara shirin a shekara ta 2010 sannan a ɗaya gefen majalisar ta ce akwai lauje cikin naɗi a wani shirin raya mazaɓu 274 da ke faɗin jihar niger ƙarƙashin wannan shiri dai ana baiwa kowace mazaɓa naira miliyan ɗaya a kowane ƙarshen wata al'amarin da majalisar ta ce ta gano akwai tsallake to kowane mataki majalisar za ta ɗauka a halin yanzu ga abin da honorable nuruddin umar ke cewa kamar yadda ka sani majalisar dokoki wacce rassa ne a cikin rassuna uku na gwamnati za mu zauna mu rubuta report ɗinmu mu kawo ta kowa ya gani in mun kawo ta a cikin eh, majalisa muka karanta ai kaman gwamna ya samu ne don mun karanta za a aika mashi da kwafi. Shugaban kwamitin kula da shirin raya mazaɓun a majalisar Honorable Abdullahi Lawal ya ce doka ce ta ba su damar gudanar da wannan zagaye domin duba abin da aka yi wa talakawansu. kuma mu ne masu yin doka mu ke appropriating budget kaga mun yi wannan dole ne mu gani cewa kuɗin talakawa an kashe su da mu akan abin da muka appropriating yana cikin aikin majalisa to ko 'yan majalisar za su iya yin wani abu ganin yadda ake zargin su da zama tamkar 'yan anshin shatar ɓangaren gwamnati honorable isa kawo ɗaya ne daga cikin 'yan majalisar amma ba za a ce saboda ana duban mu da idon kasawa in magana ta zo ba za a yi ta ba ya kamata a yi ta gwamnatin jihar Niger dai ta mai da martani akan wannan lamari kwamishinan kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu a jihar alhaji yusuf tagwai ya ce talaucin da jihar ta fada shi yasa suka kasa kammala ayyuka a waɗansu ƙananan hukumomin to kari sanya inda ake cikin yanzu nan ana karancin kuɗi yan kungiyar sun sai aiki suna sarki a ofis na yanzu nan abban san kuɗin biyan su ba na maka imani da muka samu kuɗin ka biya su za su da aiki amma su sun ce kaman an ma biya kuɗin ba a yi bane a a ba haka ba akwai irin wannan kisan ila guda ɗaya ko guda biyu duk ne matsayin ku game da wannan bincike da majalisa ta yi ba ku da wani shakku a ni a ni ban shakka shi shi a duk mai shakka a kira ni a kira local government chairman ga su ashe ban ba kuɗi. A halin yanzu dai al'ummar jihar Niger sun zuba idanu domin ganin yadda za a kwashe a tsakanin majalisar da ɓangaren gwamnatin jihar akan wannan sabuwar takaddama da ta shafi masu gidan rana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.